يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بأي هكا أتيك na bibiyar بير آية القرآن domin fahimtar abin da suka ƙunsa Allah cikin ikonsa yau muna ranar 16 daren 17 ga watan Ramadan shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 11 ga watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam har yanzu muna nan cikin suratul anfal inda karatunmu da ya gabata muka tsaya kan aya ta 67 yau kuma za mu kama da kan ta 68 zuwa aya ta 70 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam bismillah Allah Allah subhanahu ya yace laula kitabun min Allah sabaqa a fima aqabtum azabun alim ma'anar wannan aya a takaice da Allah yace laula kitabun min Allah malamai suka ce abin nufi ba don wani hukunci daga Allah ba sabaqa da ya riga ya gabata ya gudana tintin tintini Allah yake cewa lamassakum fima akhadtum azabun alim ma'ana da azaba ta same ku a ta dalilin abin da kuka karba na fansa daga hannun kafirai me zai same ku azabun alim azaba wacce take mai matsanancin raɗaɗi wannan ma'ana a taƙaice malamai sun ƙara bayani a ƙarƙashin wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum azabun alim azim lamassakum lamassakum fima akhadtum azabun azim to Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan gaba malam Muhammad bin ali shaukani allah ji kansu da rahama yake cewa malaman tafsiri sun yi saɓani kan cewar da allah ilaula kitabu ba don wani hukunci ba to wannan hukuncin wanda allah ya ce sabaka tun ya riga ya gabata wani hukunci ne to a ƙarƙashin wannan malamai suka yi maganganu kamar kimanin magana shida cikin malaman tafsiri a kowane suka tafi a kan cewa hukuncin da ya riga ya gabata wanda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi ya zama shine dalili da sanadin da ba a yi azaba mai girma ga sahabbai da suka karɓi wato ainihin fidiya ba ma'ana fansa daga wato ainihin waɗanda aka kama ribatattun yaƙi suka ce abin da ake nufi da shi halacci da Allah subhanahu ta'ala ya samar ya hukunta tintintini ga wannan al'umma na cin ganima bayan da tana muharrama a bar wato haramtawa ga al'umman da suka gabata cewar in ba don hukunci da Allah ya riga ya gabata ba cewar ya halatta wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cin ganima sabanin al'umman da suka gabaci wannan al'umma ta annabi Muhammad to da azaba mai girma ta sami manzo da sahabbai a sakamakon sa da suka yi daga burtunonin yaki wanda ita ce magana ta farko cikin maganganun malam magana ta biyu tana cewa abin da ake nufi da hukuncin da Allah ya riga yi wanda ya gabata da ya sa a ta dalilinsa Allah bai azaba ga sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam ba kan karbafansa. malamai suka ce abin da ake nufi gafara Allah da ya yi ga jama'ar da suka halarci yakin badar da cewar ya gafarta musu abin da ya gabata na zunubansu da abin da ya jinkirta na zunubansu kamar yadda ya tabbata a hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaita cewar hakika allah ya tsinkayi mutanen da suka halarci yakin badar daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku yi abin da kuka so na riga na gafarta muku to shi ne wasu malamai suka ce wannan magana wannan hukunci na cewar Allah ya gafarta wanda suka halarci yakin badar shi ne ya sa Allah bai musu azaba ba a kan karɓar fansar da suka yi daga bursunonin yakin da suka kama wannan magana ta bi cikin maganganun malamai ke magana ta uku ita ce mai cewa ba dan Allah ya riga ya yi hukunci muddin manzo sallallahu alaihi wa alihi yana raye cikin al'umarsa to ba zai azabtar da al'umar ba wannan shine hukuncin da Allah ya riga ya tuni dalilin sa yasa ba a musu wannan wato ainihin azaba ba a ta dalilin karbar wannan fansa da suka yi saboda haka wasu malaman suke cewa faɗin Allah wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala bai aiwatar da azaba akan karɓar fansar da aka yi shine hukunci wanda ya riga ya gabata da Allah i ya sa haka ta faru magana ta hudu na cewa a'a abin da ke akwai Allah subhanahu wata'ala ya riga ya yi hukunci tuni cewar ba zai azabta wani ba daga cikin bayinsa ba da zanabin da i alhali ya jahilci wannan hukunci ya jahanci wannan aiki na sabo da i kan cewar sabo ne bai san sabon Allah ba ne. ba shi da ilimin sanin wannan abin sabon Allah ne sai ya saba wa Allah da shi to Allah ya yi hukunci ba zai kama bawa da abin da ya jahilta ba wanda wato ilimin abin bai riga zo masa saboda haka su manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su da ilimin cewar in suka karɓi fansa kafin a riga a zub da jini zubar da jinin za a ce gari ya dumama labari ya game cewar an kashe mutum dubin dubata na arna sannan ne ya halatta a iya wato karbafansa wannan ilimin bai riga ya karaɗe su manzo da sahabbai ba don haka in ba don wannan hukunci da allah ya ba zai hukunci akan bawan da yi masa laifi alhali ya jahilci laifin ba to da ya musu azaba mai girma akan karɓar fansar da suka to akwai wannan magana cikin maganganun malamai magana ta biyar ita ce mai cewa a'a in ba don hukuncin da Allah ya riga ya batuni na cewar dangane da abin da ya shafi ƙananan laifuka da bayi suke in dai suka nisace su suka ƙaura cewa manya daga ciki wannan ƙananan in suka yi su Allah zai yafe mu. in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in har za ku nisanci manya-manyan zunuban da muka hana ku yi to ƙananan wanda ba su kai manyan ba za mu yafe muku to Allah ya riga ya yi wannan hukunci ko manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sun kaura cewa manya-manyan zunubai da suka haɗar da shirka suka haɗar da zina suka haɗar da wato ainihin kafirci da sauran abubuwan da suka kama da haka saboda haka to wannan abin da suka yi na karɓafansa bai kai a ce Allah subhanahu wata'ala idan ta musu da hukunci musu azaba saboda sun karɓi wannan fansa ba saboda sun ƙaurace wa abin da ya fi wannan to wasu malaman suka ce wannan shine abin da Allah yake nufi laula kitabu min Allah sabaqa ma'ana ba don wani hukunci da Allah ya riga ya ba wanda ya riga ya gabata to da wato abin da suka karba zama dalilin fuskantar azaba magana ta shida ita ce mai cewa Allah subhanahu wata'ala baya azabtar da wani bawa daga cikin bayinsa har sai bayan an gabatar masa da hali akan abin da in yayi shi za a yi masa hukunci sannan kuma ga wata hujja kafaffiya tabbatacciya akan cewar abu kaza din nan ba a da bukatar ka yi shi haka to in ka yi to sai azaba to in kuma wato ainihin ba a yi maka wannan ba yankan hanzarin to in ka shi ba za a yi maka azaba ba to wannan ita ce magana ta shida cikin maganganun malamai da suka ambata shugaban masu tafsiri shakundum ibnu jarir tabari Allah ya ji da rahama yake cewa duk waɗannan maganganun da malamai suka ba wanda ya fita daga layi kowanne abin karɓa ne ma'anarsa gaba ɗaya suna iya shiga ƙarƙashin lafazin aya saboda haka in ka ɗauke su gaba ɗaya kace saboda waɗannan abubuwan da Allah ya riga ya hukunci gabataccen hukunci shine yasa Allah subhanahu wata'ala bai azaba da sahabbai da manzo sallallahu alaihi wasallam akan karba abin da ta karba na fidiya ba to wannan hukuncin abin da ka faɗa na tafsiri bayani da kai a matsayin tafsirin wannan aya yayi saboda haka wannan shine abin da malamai suke ambatawa na kashe-kashen maganganu wanda kuma dukkaninsu maganganu wanda suke kan hanya masu kuma fito da bayanin wannan aya sarari saboda haka cewar da Allah yi walaula kitabu min Allah sabaqa fi ma akhastum azabun azim Allah subhanahu wata'ala yana bayanin cewar babu abin da ya hana ya yi azaba sai hukuncin da ya riga ya nafil azal na yin abuwa da yafiya game da wannan abu da ya afku sakamakon abubuwan da muka ambata na maganganun malamai akan wannan aya bayan haka imam abu dawud allah ya ji kansa da rahama ya rawaici hadisi cikin sunan nasa wanda ya karbo daga sahabin annabi abdullahi dan abbas allah ya yarda da su shi da mahaifinsa ya ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya sanya fansa ga mutanen da suke maguzawa arnan maka waɗanda suka zo ya yaƙar zo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai a yaƙin badar to ya ɗora musu fansa na kowane ɗaya su sai ya bayar da zinare ɗari hudu sannan zai samu wato fansa kansa daga hannun al'ummar musulmi to a wannan lokaci haka aka yi amma akwai wanda kamar abin da ya shafi sahabin manzo wanda a lokacin bai riga ya musulunta ba dan uwa ga mahaifinsa abbas shi nasa kasan rubanya masa ma'a to malamai suke cewa hukunci ya ci gaba kamar yadda yake wajen jumhurin malamai masana alkur'ani da shari'ar addinin musulunci cewa in aka samu fursunonin yaƙi aka ribaci abokan gaba cikin waɗanda aka yaƙa to jagoran al'ummar musulmi shugaba na gaba ɗaya yana da zaɓi gaba da su waɗanda aka kama na fursunonin yaƙi in ya so a kashe su kamar yadda aka kashe yahudawan bani ƙuraiba da aka kama ribatattunsu idan jagoran al'ummar musulmi ya ga dama ya so zai iya ɗora fansa a kan fursunonin yakin da aka kama a ce kowa biya kuɗi kaza don fansar kansa kamar yadda aka yi ga ribatattun yakin da aka kama a Bada, idan jagoran musulmi kuma ya so zai iya ike musulmin da aka wa musulman da aka kama cikin al'ummar musulmi zuwa wajen arna mana an samu musulmi sun arna sun kama wasu daga cikin al'ummar musulmi sun rike to idan aka samu ribatattun yaƙi daga cikinsu su kuma ta ɓangaren musulmai to jagoran musulmi zai iya cewa in kuna so mu sakar muku arnanku da suke gurin mu ribatattun yaƙi to ku sauko mana namu sai mu saki namu ma'ana mu musanya naku da namu namu da naku naku da namu ku ku karɓi naku mu ku mu karɓi namu to zai iya cewa in kun aminta da haka to za mu iya yin wannan a matsayin shine fansan naku mu ma kuma mun karɓo namu kamar yadda kuma in ya so zai iya cewa duk ba za a ɗaya daga waɗannan abubuwan ba waɗanda aka kama bautar da su za a yi su ci gaba da wato wahalta wa musulmi da musulunci ko sun ki ko sun so sai sun wahalta wa musulmi sai sun wahalta wa addinin musulunci dan ka wahalta wa wanda yake da kai a matsayinsa na musulmi in ma baka ba Allah dan Allah ba to ka bawon Allah ba yadda ka iya to waɗannan salo-salo daga ciki malamai suka ce wannan shine abin da jumhurin malamai suka tafi a kai jagoran al'ummar musulmi da wannan damar idan aka samu ribatattun yaƙi idan ɗauki ɗaya daga cikin wani da aka ambata ya aiwatar sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa duk abin da Allah ya riga ya zartar da hukuncinsa to wannan abin mai zartuwa ne bai tashi shi yasa Allah ya ce walaula kitabun min Allah sabaqa lamastakum fima akhadtum azabun azim sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewar azabar Allah mai girma ce da raɗaɗi wajen azabar da raɗaɗinta babu ya irinta wajen girmanta babu ya irinta saboda inda za a jefa mutum a wuta ba ɗan ƙanƙanin guri ba ne kamar yadda ita bata mu ma za mu tafi aljanna in Allah ya so yadda. cewar ba za mu shige ta a yadda muke dinnan yan tsugul tsugul ba sai kowa an mai da shi kamar yanayin kakansa annabi adam tsaho sangalin hannu guda 60 faɗi sangalin hannu guda 40 sai ka zama haka to kaga irin waɗannan fyaɗa ɗan aka musu tsaga guri ba za su shiga ba to haka ita ma wutar sai an mata tsirkekin da za ta ci san ta ci sannan za a saka mata saboda haka kaga ba kankanin guri ba ne, kuma Allah in yace abu babba ne to ka dubi girman Allah shi kuma ya ce abin babban to babu ko shakka abin a tsorata ne Allah ya kiyaye dan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah subhanahu ta'ala. ci gaba da cewa kulu min ghanimtum halalan tayyiba wattaqullah inna allaha ghafurur rahim inna allaha ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala a wannan aya yake cewa ku ci daga ganimar da kuka samu da fansar da kuka karba daga hannun fursunonin yaƙi a matsayin wani abinci na halali tsarka gare ku saboda haka da tun kun karɓi fansa da Allah ya riga ya ce wannan magana ta wuce ba wani abu da zai biyo mara daɗi a kanta to da abin da kuka samu gundari daga hannun arna a matsayin ganimar yaƙi da abin da kuka karɓa daga hannunsu na fansar 'yan uwansu daga gare ku duka ku hada ku kwatsa dukansu ganima ce Allah ya ce ku ci halal ne gare ku sannan sai Allah ya ce wata ƙulla ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokinsa da hukunce-hukuncen addininsa hakika Allah mai yawan gafara ne ga bayansa kuma mai jin ne gare su fasara wannan aya a fayyace ta salo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ce fa kulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci abin da kuka ribata kuka same shi na ganimar yaƙi daga hannun abokan gabanku a matsayin wani abinci na halali da daddada ciki lafiya baka lafiya in ji bahaushe to wannan magana da Allah ya faɗa malamai suke cewa i za a ci wannan abin da aka samu na ganima ne bayan ware abin da Allah ya ce a ware tun karatunmu da ya gabata cewar fa'alamu anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa bilgurba wal yatama wal masakin wa wani sabil ko saboda haka cewar ba za a kama cin abin da aka samu na ganima sai bayan an kasa gida biyar an ware kaso daya kaso hudun a shine Allah yake cewa ku ci halali ne gare ai an fahimci bayani sannan kuma bayan haka wani na daga cikin tausasawa ta ubangiji subhanahu wata'ala da baiwarsa ga wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da allah ya halatta mana halaccin mace abinda aka samu na ganimar yaƙi wanda kuma kafin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a halatta wata al'umma ba an karɓo hadisi daga sahabin annabi jabir dan abdullah allah ya yarda da su da shi da mahaifinsa ya ce manzan allah tira da amincin allah tabbata a gare shi ya ce an ba ni abubuwa ɗaiɗai har guda biyar kafin ni ba a baiwa wani annabi daga cikin annabawan allah ɗaya daga cikinsu ba ni kaɗai ni da al'ummata aka yi wa wannan baiwar yace nusirtu bin ru'bi masirata sha an an taimake ni an agaje ni da jefa tsoro a cikin zukatan abokan gabata alhali tafiyar wata guda tsakanina ne da tun ba a kai ga za a kara ba da ni da su za a samu tafiyar da ta kai ta wata guda tsakanin ni da su a haɗu Allah yake jefa musu fargaba da tsoro na cikin zuciyarsu haka kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka Allah ya dura su akan abokan gaban wani daga cikin abin da duk inda za a kara tsakanin wani da wani to wanda ya fi karfin zuciya da dakiya yakan yi nasara sau tari akan wanda ya riga isa maka zuci da kuma firgita da razana shi yasa mai kuri ikan ci daga guzun wani lokaci in ka ji yadda yake bayani yake faɗa yake to mu za a da mu a zo a gwaza inda wanda ya isan ya zo to irin wannan karfashin da wannan jin karfin yakan kuma wa abokin faɗa gwiwa yakan sace masa wato ainihin duk wani karfashi nasa sai ga yana fargaban an haɗu ko anya wannan ba zai masa dukan farar ɗaya ba to Allah subhanahu wata'ala ya taimaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al'ummarsa da jefa tsoro cikin zukatan abokan gabas tun kafin a haɗu da wata guda yace kuma waje idan liyal ardu masjidan wa tahura an kuma sanya min wato ban ƙasa dan dagariyar ƙasa a matsayin gurin da za mu iya tsayawa mai sallah ne da al'umma ta ko ina in dai gurin yana tsarki za ka yi sallah sabanin wanda suka gabace mu sai kaje inda aka kawo mai aka ce nan ne aka da ibadar sallah wa tahura kuma an sanya min kasa za ta iya zama abin yin tsarki da ita yayin aka rasa ruwa a yi taimama a yi sallah sallar ta yi kafin ni al'ummar da suka gabace mu ba samu wannan ba saboda haka yace duk wani mutum daga cikin al'ummata da sallah ta riske shi ya yi ta a inda ta riske shi sannan manzo ya ce wa uhillat liyal ghana'i an kuma halatta mun cin ganima shi kadai a shi da ta gaba to shine Allah yake cewa fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba to aya ta tabbatar kuma wannan hadisi ma ya sake tabbatarwa sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa har wa yau annabi daga cikin annabawan Allah da aka aiko kafin ni akan aika kowanne ne zuwa ga jama'arsa a keɓe iya su kawai amma ni an aiko ni zuwa ga dukkan mutanen duniya yake cewa an kuma bani ceto Allah subhanahu wata'ala bai manzo damar yin ceto ranar alkiyama ceto mafi girma lokacin da bayi za su haɗu a gaban ubangiji kowa yana cikin tashin hankali da fargabai yaushe ma za a saurari bayi a yi hukuncin tafi gurin wannan annabi ce a ba zan iya fuskantar ubangiji a wannan yanayin a irin wannan ranar a tafi gurin wannan a tafi gurin wannan har a zo gurin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce eh, ni ne na cancanci wannan matsayi zai wa allah kirari a ce me kake so tambayi a baka sai ce ubangiji ai wa bayi hukunci sana saurari bayi a masa abin da za masa na hukunci to wannan ceto na gaba daya an bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suna suna abubuwan da Allah subhanahu wataala yake bi manzo da sa da su saboda haka a wannan aya mai gaya mana cewar fakulu min tun halalan tayyiba to haka manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi nasa yake da tabbatar da wannan hukunci sai abin da ayar take koyar da mu ayar tana sanar da mu halaccin cin ganima ga mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aya tana da jaddada mana da karfafa mana umarni akan mu zama masu jin tsoron allah a dukkan al'amuran mu tsara dokokinsa ne abin da ya samu bar abin da ya hana mu sannan aya tana tabbatar mana da sufofin allah sufar gafara da kuma sufar jin kai da rahama ga bayansa Allah ka ji kanmu ka gafarta mana bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli man fi aidikum min al-asra ka ce da waɗanda kuka wato kama na fursunonin yaƙi da ke hannunku in alamin lahu fi qulubikum khaira idan har da wani alkhairi cikin zukatanku da Allah yake sane da shi ko idan har akwai wani alkhairi cikin zukatanku Allah ya san da shi sakamakon wannan alkhairin da ya kasance cikin zukatanku da Allah ya san da shi yu'tikum khairan mimma ukhira minkum to Allah subhanahu wata'ala zai musanya muku abin da aka karɓa daga gare ku na fansa da abin da ya fi shi alkhairi duk da yanzu kuna arnan duk da yanzu ba ku musulunta ba an karɓi fansa a hannunku idan da yiwuwar in allah ya muku nisan kwana da wani alkhairi tattare da ku wasu ku za su musulunta za su yi watsi da abin da suke kai na arnanci za su rusuna ga addinin allah to wannan abin da aka karba da zai muku ciwo da zafi na an karɓi fansa a hannunku a lokacin da ba ku riga kun musulunta ba to bayan musulunta ku Allah zai maye muku da abin da ya wanda karɓa da gurin ku alkhair sannan kuma Allah subhanahu wata'ala zai muku gafara abin da kuka masa na zunubai innal islama yajibu ma qabla shiga addinin musulunci yana zama dalili na Allah ya shafe wa bawa dukkan tobar da ikafin musulunci to idan har Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da akwai alkhairi cikin zakatan wasu daga cikin ku to zai musanya muku da abin da ya fi alkhairi akan wanda ka karba hannunku uwa uba ma kuma zai gafarta muku laifukan da kuka masa wanda wannan ya fi musanyan abin da za a baku da za ku ci ku cinye a nan duniya wallahu ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne ga bayansa da suka tuba zuwa gare shi mai kuma jin kai ne ga bayansa fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allah fi qulubikum khayra yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur malam muhammadu al-aminu shankiti allah ya ji kansu da rahama yake cewa ya gudana cikin harasan malamai masana tafsirin littafin allah al da kuma malamai waɗanda suke fitattu wajen sanin tushe na fiƙihu usul fiqhi a cikin wato addinin musulunci suna ce wannan aya suna cewa wannan aya mai girma daga cikin ayoyi na ƙarshe-ƙarshen wannan sura ta amfani ta sauka a game da ɗan uwan baban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine al-abbas dan abdul muttalib Allah ya dare shi to shine malam muhammad al-amin shaqiqi yake cewa magana ta keke da keke bayan tantanciya da bibiya ita ce magana da ke cewa wannan aya ta sauka ne a kan dukkan gaba ɗayan fursunonin yakin da aka kama a badar ta taƙaita iya abbas ɗan abdulmutsalib ɗan uwan baba ali ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ita kuma in ma aka ɗauka cewa dalilin saukarta shi abdullahi dan eh, shi abbas bin abdulmutsalib ɗin ita to abin la'akari a abin da ya shafi aya ta alkur'ani ko bayanai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sosi da na shari'a idan sun zo to ai la'akari da gamewar ma'anar da suke bayarwa ta bangaren kallon lafazin su fiye da a keɓance su a ce akan wani abu kadai suka sauka al'ibratu bi umumin lafaz la bi khususis sabab ba a cewa a keɓe aya saboda wani sababi keɓantacce da ta sauka da take da alaƙa da shi a a ɗauke ta mai zamewa ko bayan su abbas bin abdulmuttalib aka samu wato ainihin kamari batattun yaƙi aka karɓa wanda karɓa a gurinsu na fidiya to in Allah ya tabbatar da akwai alkhairi cikin zukatan wasu to irin abin da ya faru da waɗancan zai iya faruwa a ɗauki wannan a wannan ma'ana yake cewa ne abin da ya fi zama daidai sannan bayan haka ya ci gaba da cewa duk da cewar shi abbas bin abdulmuttalib a lokacin da aka karbi wannan fansa an karba abin da ya fi na kowa daga wajen wanda in wannan abin da aka karba na fansa ya wa kowa ciwo to nasa zai fi masa ciwo saboda lokacin da aka zo karɓar wannan fansa yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce shi abbas tunda yana da hali kuma ya tsinci kansa cikin wannan abu to shi abin da zai biya sai ya ba da dinkin abin da kowa ya ba ana karɓar ɗari hudu daga wajen kowa to shi ɗari takwas zai ba haka kuma aka karɓa daga wajensa kuma aka yi rashin sa'a dama lokacin da aka taho yakin an ɗauki kuɗi wajen wato ainihin dinare 200 daga wajen sauran wanda aka karba na mayaka an ce to abin da ya shafi ciyarwa a hannunsa to kuma sanda aka kawo shi a ribatattun yaƙi abin duk da yake tare da shi an kwace to in ka hada wannan 800 da wannan 20 ɗin an tafi wato ainihin 100 an fahimta ko to saboda haka ga an tafi kai dubu takwas ga ɗari biyu an tafi dubu to wannan abin sai zama nasa ya fi zama mai ciwo ya fi zama ninkin ba ninkin to shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa in dai da alkhairi cikin zukatan ire-iren to Allah zai musanya musu da abin da ya fi wanda suka bar alkhairi to kuma da ya zo karɓa addinin musulunci ko ba a bashi komai ba na dukiya misayen abin da ya kashe ai musuluncin da ya samu ya kuwa to kuma Allah subhanahu wataala din ma ya bashi abin da ya bashi na dokin ba kaɗan ba don ha akwai lokacin da wato anin ya buƙaci bayan an sami irin abin da aka samu na ganimar yaƙi daular musulunci ta samu ta samu akwai sanda ya zo ciya manzon Allah a bani dama in ɗiba aka ce ɗebi har ya ɗiba ya kasa ɗorawa ita a kama masa annabi ya ce ka a kama masa ɗebo wanda zai iya ɗiba an fahimta ko kaga dai musayin ya samu da na duniyar kuma ga na lahira ne karɓar addinin musulunci da ya ce da gafar zunubai to saboda haka wannan shine abin da ya faru da shi a wannan lokaci saboda haka su masana tarihi da mutum yaƙe-yaƙe sun tafi akan cewa wannan abu da aka ya faru da abbas bin al-abdul to a kansa wannan aya take magana amma kamar da muka ambata magana ba fifitiya shine a ɗauke ta ta ga game dukkan waɗanda aka kama ribatattun yakin nan tunda su ma da suka bayar da abin da bai kai nasa ba ai su abin da suka bayar shi suka sani shi zai masa ciwo ba abin da shi ya bayar ba saura kuma za ka iya samu wanda yake da ƙarfi ya yi abu ya iya shanyewa ma wanda bai kai shi ƙarfi ba shi kuma yi abin ya dame shi saboda shi bai karasa karfin wancan ba sannan bayan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya sa abbas ya fanshi wato anin eh, aqil dan uwan sayyidina ali duk kuma shi sake fansar wani shewa daga cikin yan uwa din sannan ya sake sashi ya fanshi wani wanda yake wato anin kamar abokin alkawari na cewa duk sanda wani abu ya taso zan agaje ka ko ka agaje ni ba zan ba da kofar a cutar da kai ba za ka ba da kofar a cutar da ni kamar wani kullallen alkawari tsakanin mutum da mutum to shi ma yana cikin da kama annabi ya ce to kai abbas tun da dama da wannan alkawarin ya jeje ne tsakanin ka da shi kai za ka fashe shi to da aka da ya aka yi wa abbas bin al-abdul a wannan lokaci to shi sa malaman na tarihi suka fi mai da hankali akan cewa abin shi ya fi shafa amma dai magana mafificiya shine cewar ya shafe shi ya kuma shafi wasu sama wannan shine abin da malamai suke ambatawa a ƙarƙashin wannan aya dangane da abin da ya shafi wannan saboda haka ayar tana koyar da mu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam an masa umarni da cewar ya faɗawa duk wani ne san yaƙi da aka kama abin da karba a gurinsa na fansa in da alkhairi cikin zuciyarsa to Allah zai musanya masa da abin da ya fi wanda ya karba da gojan wannan aya tana sanar da wannan hukunci kuma haka yake tafiya daga nan har Allah ta shi kiyama duk wanda ya samu kansa a matsayin shugaba kamar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shugabanci al'ummar musulmi to in irin wannan abin makamancin haka ya faru shine abin da zai tafi akai sannan wannan aya tana sanar da mu cewar duk irin abin da bawa yi Allah na shirka na zunubai tata giya da abubuwan da suka yi kama da haka inda ya watsi da su ya bari ito bai ya karɓar addinin musulunci to ubangiji zai gafarta masa wannan abu kamar da aya ke sanar da mutuwar Allah subhanahu wata'ala ya siffata da sifar gafar mayawaiciya da jin kai mayawaiciya Allah ya ji kamu ya gafarta mana wannan shine karatun mu na abinda muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya